بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 296 hmm. kuma muna akan daras wa a hali islami ahadihima bila talaqin hmm. an gane ko an buɗe aure li'islami domin musuluncin a hannun ɗayansu hmm. a gane ku miji da mata suna kahirai sai guda musulunta cikinsu majusai na to guda nan da musulunta sai guda shi dongin kahirci ne an ka ce an buɗe to buɗe wadda aka yi da saki aka buɗewa mallan ya ce bila ɗalaƙin ba da saki ba misa babu saki can baya in ba kuma ta ba an ce ni fasada an ki hatuhu dama arme arme su ba ta na. sun yi anasari awo san musulunta eh ya miƙe shi kan sa abu da ta ce zuwa da na. Hmm. a baka saurara to mutai ka ja lari datihi an ce amma ban ce ma ba an ce bila talakin ba sai ce ban da ɗayan mata da miji gaban addinin musulunci bayan ya riga ya tabbatar da musulunci na ciki to wannan kan ba ina su wannan saki ina in ta wannan ba ne Allah ɗari ne hmm. eh? ban ji ba in yi musulunci wasu akwai makwallar mai yanzu eh. to mu zo karatu eh? ba ilina don ya dawowa ba na wadda aka ce ladar da yanzu wanda an musulmi iya yi ridda mala auka ya gane wa naulidi ne zaujatihi eh. ah, ba inina in yanzu yan musulunci ta kunkula aure yanzu ma nan irin waɗanda ka ita ta magana mm. ta magana mm. in kalimar shahada ta mm. yan dama an taimi? da an kuma ɗan ba'ani na wanda kaimi? masu rijita magana kawo mutum ya zo da ta magana ko ya zo da rinki da Allah sai ya rinki da wani Allah eh. mutum ya sake kalimar shahada rinkewa da wani Allah mina na rantsuwa da wani Allah da kai misali da shi ya matsayi ne haram na amma in mutum ya ɗauki wani Allah ya naɗa shi Allah wannan ridata to kana magana cewa shi sai an koma ƙulla arziki ko sai an yi wannan sai an kai kotu ha ka da mutum don ya ba ruwanka sai dai kana ya kai kotu eh? sai ka ce ko mu zo a ƙulla ma aure hmm. wato hankalinku ya tafi ku ga ba'ini da an kace ba'ini ba fa saki uku na ba in ya komo kula abai dai zai maraja abai babu idda ai la'ana ma a ma ama'i hmm. to mu zo karatu hmm. eh? ko da ko ko da ya zama shi mijin da ya da ladini zaujati ga addinin mata na yana ridda kamar hudanci na ko nasaranci awo sai a sake ta saki ba ta ita an maganar malamai amma mala a zuban gwasa a musu a dan mi aka sake saki ba ne. to mu zo karatu to eh, to duba wa fi luzumi salati lizmiyan wata wa tarafa'a ilaina aw in kana sahihan fil islam aw bil faraqi mujmalan aw la yake ne tawilatu rikicin nan yake ai mu zo karatu wa fi luzumi salatin a cikin lizimta ma shi miji saki uku gabazin madi azmi da ya rabu da mata ta yi. ya rabu da mata ya ce na take ki ta ka saka yace sai ta kai gunki kotu musulunci shi ana ta mai uku eh ko ku a'a ana ta mai uku yan auren nasu ingantacce na wajen musulunci ko da musulmi na ka'idodin da musulunci kaji ga amince sun kaji ko ka su amuran da ko kuma a'a a dai raba su mujmalan ba a ce an saka mai ita uku ba ba a ce an yi kaza ba a dai ce an raba ku a'a mala halilu kenan wa aula ko ko ba abin da ya lazumce shi eh, gaba dai shi an kai tawili ba ko guda ba tawili uku tun da kusan kun gane magana kuta baya kun gane magana kuta baya sau mutai karatu eh a'a duk aure auren kahire ba ta cina to ko miji cewa ya saki mata ta saki uku sai sun ka ɗauko hukunci sun ka kawo gare mu shin wai ana ta mai uku bai koma auren ta sai ta almi miji tun da ya kawo kotu musulunci eh, eh to ana bai haka nan auren ta da sahiha ko ku a lokacin za a bai haka nan sai inda zan duk auren su mun bincika can aure suke kamar da muka yi wannan sai mai mai wannan hukuncin ko ku a ko da haka nan suka yi a dai an dai raba su tun da auren su gare mu kala nikaha ko ku a mu hukunta da cewa ki ce ba muri ku ce ko masu misar zaman ku aula shay'a mun gane karatun nan saboda haka tun da ya gwamati cikin kahirci abin ya yiwu to ba abu wanda a ajimar za a ɗaukowa eh ko wani ana ibi hmm. Yan alƙalla sai shi yake musu kauna sai yi guda to mu sai karatu wa ma ba sadaqum alfasidu hmm. amma idan mata da miji sun kai aure sun kai sadaki wanda abatacce sai ga su musulunta kahira da azmi azmi azmiya da giya an kai sadaki ko da kare ko da alade sai ga wasu musulunta kuma sun zo gare mu musulmi to sadakin su da sun kai fatakken sadakin nan an tabbatar da auren su da shi ai ba cikin musulunci an kai shi ba ko so mu zo awalin sadu ko kuma in kubila ko ko ku a kayar da sadakin in kubila ya an karbi sadakin nan mata ta karbi sadaki ko wani ta karba gabanin musuluncin su kuma ya duhuli da ita an karba kuma ai duhuli to ko ko kasai mu ce ba ta wani to mu zo in kuma ya zama a'a ashe ko da an kai wannan abin dai ba ta karbi sadaki ba to kamar an mita na. yanzu in yana son ta su ce su yanka sadaki ya bata in ta ce ba ta sosai su rabu in ya sa mata wanda bai mata ba shi ke nufin kuma bai zance ta zauna da shi ba kun san dai kamar na kawo wuli ko to kawo wuli mana ya huta shi abin da ya gani yana karantar da waɗanda suna da ido shi yasa ka wuli sai wuce shin wai abin tambaya nan ka gane ko inda an kace azabtar da shi shin su ma sai sun halatta abin nan cikin addinin su abin gada an kace ba ta cena shin sai in da ba cikin addinin nasu su ma ya halatta gare su ko ko in bai halatta gare su ga addinin su ba ana ana bude shi ta wilani mun kare da wanga abin ga su mutai wa qatara muslima arba wa in awakhira wa idaka uwataini ko idan uwataini sa akwai ko wanda aka hutu ne lallai ko dai shi musa sarda ko a ƙaramu. awo amma na saba da wannan wa ihda hotai ne mudulakan wa umma wa amnataha la yamasahuma wa in masahuma harumata hmm. muzo musulmi ya zaɓi arba'a hudu wato musulmi na a kahiri na da kahirai kahiri da mata karkashi ne sun yi hudu mukaddara sun kai goma sai musulunta sun ka ce ah, mai gida ta musulunta aiko duk sun ka musulunta gaba ɗaya jama'a da wace abu a zama da ita wace a zama da ita to cikin matan gana shi musulunci dai mata hudu ba ɗa ne ko ana ƙari to don haka wa hasara musulmu arba'a shi wanga musulmin gaza in mata hudu daga cikin matan gaya shi an ka ce na farko mallayin kura da yanci wani a wahira ko da na ƙarshen zaba to a aka zaɓi bayan ya gama aure bayan gama eh. a zaɓi wadda aka zaɓi hmm. mutai gaba ɗaya mutai gaba ta ya zaɓi ida ukutaini yan uwa juna ya aura gaba ɗai waɗanda adda haramcin a haɗa su ba akwai matar da ba a haɗa tsakanin wata ba su kishi tsakanin namiji guda to sai aure su to ya zaɓi guda mutulaƙan hmm. ala ta ko kowace tako ya zaɓi wa umman wa manata ha in lam ya masu kuma ya aure uwa almidiya to ya zaɓi in iya zai zaɓa ya zaɓa in uwa zai zaɓa ya zaɓa matuƙa bai shafi su ba Eh? ko cikin kayan to mu zo wa in masahuma harumata amma in ya shahe su su duka to duk su je zuwa gida duk sun haramta eh? Eh, kai kai shin wai a'a ba su gane mu koma baya wa ihda utaini mudulakan ihda utaini diya da gwagwanta ya gami ya aura sai sun ka musulunta to za ya zai zaba in gwagwanta zai zaba an gane yanzu ga magana wa umma wa manataha diya da uwarta ya aure su duka sun ka musulunta to in ɗaya zai zaɓe ya zaba, in wa zabi ya zaba. an gane magana ga amma da ko da ya an kai hakan ga sun ga musulunci bai shahe su ba ta ba aure na in ko ya shahe su harumata sun haramta ba cikin gungun matan da aka gare ba kahin na musulunci mata da yaɗa ƙarƙashi ne ba kun ji waɗanda cikin su wanda kansu ya shafa ba don miji ba mun gane karatu hmm. ba mu kai gare su ba bari mu kai gare su sarka tambaya wa ihdahu ma ta'ayyanat in ko guda ya shafa cikin su to wannan da shafa ta ayi ita ita aka bari kun gane karatu ya aure uwa ya aure sai shafi uwa to sai ya ta ya aure diya ya aure gwagwanta kila gwagwanta ta da ubanta da ita diyar ga uwa su ubansu ko su guda ko su guda to wanda ya shawa cikin su ta ayyana mutai karatu wala ya tazawwaju ibnuhu aw abuhu man faraqaha amma waɗanda da ya rabu da suwa uwagga ko Iyagga ko uwa uba ne ko ɗa ne ba da mabi armin su sai mai yawa awo manya na ya iltifati ya iltifati dogo ya iltifati mutai wa tara bi dalaqin sanda an kace wa tara al muslimu arba'a kanka ce wa dai zai ke tahunan ke tahunan ke tahunan ke tahunan ba haka na kai ba sai sai ke na saki ki saki guda zo zahariki ka zahari ibni ko dubi na yi rantsuwa ban ko zuwa gare ki zuwa ga wata guda ko ko ce to ke shiga daka sai ce ta ta to waɗanda su ya zaɓa kun gara karatun cewa da an ka yi zaɓi wata alama ka gwada waɗanda matan kala shi a zaɓe mun gara karatun ga ba haka ɗaya zai cewa kuku goma ba ke da abu ke hindu ke zainabu ke hamsatu na zaɓe ku saura ku ce zagira ba haka na aka yi ba ta eh. yi ka fara to sai gaba kuma to sai karatu eh, eh. waɗanda matan goma da shi sun da shi da gaba ɗai hmm. mu zo karatu kasan musulunci bai da bai da bai da ƙari daga mata hudu inda akwai ƙari ba sai a tausaya musu ba tun da su don zama shi kyau sun ga musulunta yana yaran zama shi kyau to amma sai a mai da musulunci su don Allah sun kai ka san dai wata kam ba sai faɗa maza ba to mu zo walgaira da wata daga cikinsu in fasago ko likawa in armaci ya ɓaci dama an buɗe armaci to sai dawo ita ko ko bayyana yan uwana ita ma malam matuƙa ba su aure ba in kan su riga sun yi aure waɗanda an ka zaɓa to shi kenan abu ya fuce wala shai a ligairihin na illam ya da hulbihi babu wani abu da zaɓa su na sadaki ga waɗanda ba zaɓa ba illam ya da hul in ba wadda ya da huli in bai da huli da shi ba wadda an ka zaɓa cikinsu ita adda sadaki wanda za a bata wadda ko ba a zaɓa ba babu sadaki da za a bata illa da hulbi gaira ita adda sadaki yana yiwa yana kahiri almin su goma bai shiga da kowace ba sai musulunci sun ka musulunta to sai zaɓi hudu waɗanda ba zaɓa su sai zuwa ilimin suna sai wasu su wala wuta in bai da shi ba hmm. mu zo karatu ina misali kamar inda ya zaɓi guda daga mata hudu miyan arba arba'in li'ati ko a li'ati. mata na guda hudu mace guda ta sha da su mamma a kulla mai arbe da su su duka sai an ka faɗa mai duk sun sha nonon mata guda sai zaɓe guda cikinsu